shekara ta dubu biyu da goma sha uku almiladi gashi Allah sake dawa da mu kan karatu mu na muwaffaq Imam Malik wanda muke gabatarwa sati sati a masallacin Abdullahi ibn Abbas Magere da Sokoto insha Allah wannan karatu za mu a yau shi ne na rufewa a wannan zango na tsakanin Muharram zuwa mu ce Sha'bana sai mu ta yi hutun sallah ko hutun azumi a yi azumi sannan a yi sallah alabashin Allah ya kai mu sai mu dawo shi yasa mutu kokarin da zan mun samu matsaya matsayar da ba a mantawa kuma matsayar da yake an tsaya kan gaba kokari za mu yi ai hakuri akwai babubuka guda uku sai dai ga jajjeruna za mu yi musu mururar kirani sai ya zan mun samu gamawa cikin lokacin Allah ya so sai abin da ya zan dole ba bukata sai an tsaye bayani game da shi babin da za mu tashi a nan babu salatin wusta babu salatin salatil wusta as-salatul wusta qur'ani yazo da wannan kalimar a cikin suratul baqara Allah bakin sarki yana cewa hafizu ala salawati wa salatin wusta wa qumu lillahi qanitin to salatul wusta kai mai tafsiri da kai mai kokarin ka dabbaka umurni ya kamata ka san wace salatul wusta da an ka wajabta ma ko an ka ja ma hankali ka kula da ita to da yake alqur'ani an saukar da shi da kai shi da sakon shi karance da sakon shi ta da annabi sallallahu alaihi wasallam zai shi malamai suna bibiyar abin da ya tabbata na game da fassara kame da wasu wusta mun fahimci wannan a hakikanin gaskiya an yi sabani saboda ruwa da aka samu daban-daban na hadisai game da fassaranci ake ce masa zatul wusta kusan kauluyukan da suka fi shahara kusan za a samu kauli uku za mu ce su wadda sun fi shahara kuma suka fi kusa da daidai duk da in ka hada har da waɗanda ba su da ƙarfi za ka samu ƙauye shida Ƙauye shida na har waɗanda ba su da ƙarfi amma cikin shida akwai uku masu ƙarfi cikin uku akwai guda mafi ƙarfi Yau wannan kuma shi ma za mu duba a nan dai imam malik ya kawo a hadisai kamar haka duk da ƙarshe ya tafi kan ƙauye guda shine salatu musa ita ce salatu subuh akwai wanga ƙauye. wanda shi na mai iziya ma ya amfani da shi akwai mai risala ya ce wa wakatu salatu subuhi wa hiya salatu lusta inda ahalin madinati ko ba ka cewa to kaga yana nufin kenan malik da wasu daga cikin mutanen madina za mu ji wanga kauli akwai kauli na biyu shine salatu wusta ita ce salatul asr sallar asr sannan akwai kauli na uku salatu wusta ita ce salatu zuhuri kenan kana da asuhu akwai asuhu akwai al'asau ci wannan waɗannan uku ɗin su ne mafi ƙarfi to za mu zaɓi wanda ya fi ƙarfin daga uku ɗin sannan akwai sauran tsawon da an faɗi haka nan amma dai ana faɗin su kawai don an faɗi ba don wata madogara mai ƙarfi ba ita ce sun ce sallar magariba a kai ɗayan tsauri wani tsauri ya ce sallar isha'i ga an masallolin guda biyar sannan wani tsauri ya zai hita masu ya ce ba masu ba sallar jima'a ta taka ce masu zafi wasu akwai na bakwai wanda ba a ambato nema amma shi ma yana ciki ya ce ne ta ita salatul wasu saboda haka na sai kai ta karatu sai ka gaji ko kowa ya ta sa albarkacin baki ne amma dai bari mu karanta mu mu ta hanyar sanadi mu bi mazhabu ahlul hadisi ko ba haka ba ba mazhabu ahlul ra'ayi da san yahya al-malik an zaid ibn aslama an al-qaqa ibn hakim an abi yunus مولى عائشة أم المؤمنين حديثي daga hanyar sanadi ne hadisi ne jayyidin hadisi ne kyakkyawa ta hanyar sanadi yace daga yahaya daga malik malik daga babban malamin sa zaid ibn aslam shi ma mun san suka ne min tabaqati eh al-khalisa sanan daga malamin sa qaqa ibn hakim al-madani shi ma suka ne min tabaqati rabi'a sannan daga abi yunusa maula aisha radiyallahu anhu shi ma saduqun na min tabaqati الثالثة هنا تلك ta تركو كما باو عائشة ني تكين تاشينا متى هدما bayan rasu mun sallah sallah shi bai ga annabi ba duk duk abin da yake mata na bayan rasu annabi shi ka ba mu labari yace ta ce mai yace amaratni aisha aisha radiyallahu anha ta bani umurni an aktuba laha mushafan in rubuce mata alkur'ani in kafa mata kun san zamanin Usman bin Affana don a kashe rigima ta ƙarshe gaba ɗaya ya sa an rubuta ƙur'ani kwafi shida a ƙauli ko kwafi bakwai a ɗayan ƙauli rubutu ingantacce gaba ga duk sahabbai don a kashe rigimun da ka faruwa na wani ya tarar da wani ya ce kayi kuskure aka yi kwafi bakwai ko kwafi shidda a ƙaunin da ya shahara ya aika yamin ɗaya ya aika basura ɗaya ya aika kufa ɗaya ya aika makka ɗaya a nan madini ya bar ɗaya a shan ya ta aika guda sannan ya bar emirate council ko ba haka ba nan kwata nan inda amirul mumin al-khilafa khalifa aka ba musu kwafi ɗaya kuwa ka son kwafi original kwafi na ƙur'ani to sai ya zo ya aro ko kuma a kai marubuta a kwafo mai a kawo mai ya samu rubutacce babu kurin spelling babu kurin karatu to wannan haka aka sai tafsa ita aisha to bawan ga nasu da yake Allah ya bashi bayan rubutu to ya kwafo mata qur'ani cikakke kwafi amma ni ga waruwa don makala sai ta ce za balaga ta hadihin ayata idan ta kai ayar gabarin karanta maka ce fa'adini ka sanar da ni idan ka kawo ga aya adinni azana yu'azini idanan ma'ana a alama yu'limu ilama na sanarwa ne fa'azanu bi harbin min Allah ko ba haka ba man adali waliyan faqada azantuhu bil harbi ko ba haka ba ina ba shela ina sanar da shi akwai yaki ya gawo wacce hakki ne ka fasa to fa azinni ka sanar da ni wace aya hafizu ala salawati was salatu wusta wa qumu lillahi qanitina in ka kawo na ka rubuta ce in na kawo sai yanzu ne ma shi tattaura take to sai kawo balan ma balan balagatuha shi ka ba mu labari da ni kawo ayar a ah, zan tuha duk na da to na ba kawo ayar fa amlat alayya sai ta min shifta sai min idza ta tusurara duk abin da kan na faɗi ku ita ce to Ita ce to ita ce hafizu ala salawati wa salati lusa yana rubutawa a wurin sai ta ce wa salati al-asr wa qumu lillahi qanitin kina gane qala aishatu aisha ta ce to sami'tuha min rasulillahi sallallahu alaihi na da jama'a take sai an ka ce to yanzu shi mi ya nuna aya ya asbatu musta lallaka to ada fi tai ba cewa ta hafizu ala salawati was salati al-wusta was salati al-asr was salati al-asr kenan ya nuna ashe kenan salatul usta daban salatul asr daban in ka dauki haka ko ba haka ba to wace ta kenan ta hasara ha yanzu a hasara ba kenan ko ha yanzu a hasara ba to kuma ma an hasara an hasara ko ba haka ba sai ka rike wannan kauli karkashin wannan hadisi masu cewa la'asar da shi sun kai hujja ina fahimta sannan masu cewa ba la'asar ba da shi sun kai hujja ko ba haka ba to sai mu so sun ka ce abin da yasa muka ce ba la'asar ba saboda ba a cikin abu a ce kai kaza kai kaza a ce duk gudana ko ba haka ba sawomin man gyada da manja a ce gudana ko ba haka ba kada ba gudana ba eh da suka ce to da wusta ba ita ce sallar subahi ba ita ce sallar asar ba to kenan sai ka jira ba suka ce a ai ba ku gane ba tafsiri na ta yi fassara ta wanda shi addalilin ana tafsiri ko ba haka ba in mun ka ce kai in tafsiri kai mai rawi kai na tafi kai kaiwa kai sayudi shek abakar gumi duk wanda ya tafsiri ina ka samu asalin tafsiri ya samu asali tun can asali annabi na faɗa a baki su kuma sahabbai sun rubuta tafsiri don gashi Aisha da ta kawo wa salatul wusta sai ta faɗi dama shi tafsiri ko a da aya a yi kausaini a faɗi abin ta kanu ita aya a sa cikin kausaini sannan abin da ya biyo bayan kausaini shi a fassara ga aya kenan sun ka ce a'a wannan wawi ba wawon adadinawa ko ba haka ba wawi na ka ɗauke shi a raɗan ka aza shi kan wasu salatin wusta har da wawinta hafizu ala salawati was salatu wusta tace ma'ana ya ani was salatu al-asr ba adadin wa kai ba akan was salatu wusta sai ku ce ni was salatu wusta ai was sala was salatu al-asr ba kun gane suka ce wawun ba hadifa bace wawun ta ta wata sifa bari ba ku misali dama akwai hadafu wajen sifa akwai adafu wajen zati in nace ibrahim ya zo da muhammadu da aliyu da mode da wa ko wannan zatin ya bambanta na harkon nan ba shi annabi ba na biyu ba shi annabi uku ba ko amma in nace aliyu ya zo mai kirki kuma mai mutunci kuma mai ilimi kuma kuma kuma duk mutum nawa na mutum guda na to a larabci duk wawun wakilta waɗancan akwai inda taka zama kuma akwai inda taka zama da inda taka zama kuma kana da shi inda taka zama da kana da shi innal muslimina wal muslimati ba gudana ba wal mu'minina wal mu'minati ba gudana ba wal qanitina wal qanitati ba gudana ba amma Allah ya ce kada aflaha al mu'minuna allazina hum ku cika min للصلاة للزكاة الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم عن اللغو وسنا إن ما صلى سسنجرا akwai su daban sannan ga wasu su zakka da suka ba sallah sannan ga wasu ɗai su ƙarfin dukkan su suka yi ba su zakka ba su sallah ko ko cewa akai sifofin su na duka سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق والذي قدر والذي أخرج Allah uku na? A'a, da kuma, da kuma, da kuma, sifofi aka faɗi. Ka Ubangijin ka maɗaukaki wanda shi ya yi kaza, kuma shi ya yi, kuma shi aka jero kan abu guda. Saboda haka kenan, suka ce nan ba litta zayuri zate ba, lita ghayur shifa in ka ga ce mata salatul in ka ga ce mata salatul haka aka mishi an fahimci wannan don abin da yasa cewa da ta yi sami'tuha min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam na ji haka ga manzon Allah ya faɗa mata cewa kenan me salatul ita ce ni ita to ki haka ce ya fassara mata haka to sannan kuma ka ce kaddara ya faɗa mata cewa salatul wusta ba sallar la'asar ta ba ko to ki haka sai ka ɗauko mana kaulin biyu sai ka shiga cikin hadisi sai ka lalabo wanne yayi daidai sai ka ɗauka shin ya ce mata salatul wusta ita ce sallar la'asar ko ya ce mata salatul wusta ba ita ce sallar la'asar ba kina ku fahimce ni tunda ta ce na ji haka ga manzon Allah to in mun ka karado duk wata daidai da fassara ita za mu ɗauka mu ci gaba ga wani lura وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عم بن رافع أنه قال كنت أكتب مصحفا لحفصة أم المؤمنين فقالت إذا بلغت هذه الآية فآذني حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله كانسين فلما بلغتها آذنتها فأملت علي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين نفس الحديث عائشة shi ma babu bambanci nan bai tunhaye ba a wata ruwaya ita ma ta kawo la qarsani tuha min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam na ji haka ga Allah har yanzu da ke muna kace har yanzu baka samu waraka ba kamshin cewa an kai ku tsare salatul wusta da sallar la'asar da ko ba haka ba haka je kaji an ce abu juna na kajiya ko to mu rike hanyar kila an fahimta wa hadathani an malikin an dawud ibn husayn an ibn yarbu'i al-makhzumi daga imam malik daga dawud ibn husayn ina jin kun san shi khawariji din nan kila kun tuna na cewa sika ne kwarai da gaske ina da ra'ayin wanda ya kare ana da ra'ayin khawarijawa ko ba haka ba ra'ayin khawarijawa kuma su khawarijawa su ba su karya ila fahimta dama uku cikin cikin faraku ba a ita abala yan karya su jaza kai ta kiya to komi kacce ya jaza ko ba haka ba eh amma ga khawaridu ba a ta kiya kai kwayi kaba'ira kafara in kai karya kafarta to kaga a daki da kwai karya da ta kahirci ya ya zan ya zan ya zan ya ta gaba ya shirka kawai idanun husaini suna sa ya cikin sikatun sabtu ko ba haka ba duk da illa ta yi koko duk da abin da aka jiwa ta yi na kawarijanci don kawarijanci bid'a na kila fahimta amma malik ya karbi karatu da rai kuma ya karbi hadisai ne saboda ni saboda asalin aqidar su ba a kaya asalin aqidar su shi malama hadisi sun haɗa wannan suka ce ana kafa hadisi ga dan bid'a bid'a ba mukaffira ba mufassika ba bid'a da ta kafirta shi ba ba bid'a da ta fassaka shi ba sannan ya zan hadisin bai kira zuwa ga bid'a sannan ya zan shi bid'a ce ba ta halakar da ƙarya in ta zan bid'a ce na halakar da ƙarya kamar dan shiya ba a karba ina fatan mu gane daga ibn yarwi' al-makhzumi saduqun ko kuma sikatun annahu qala ya ce sami'tu zaid ibn thabit na ji zaid ibn thabit ya kula na cewa as-salatu salatu zuhuri salatu wusta salatu zuhuri ko ba haka ba shi dalili ne ya kawo hadisin ku koma sun cikin Abu Dawuda duk da yana da illa ta hanyar sanadi ne yace wata rana muna ka sallah tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin garjin rana garjin rana rana ta yi zahi a muna koken zahi kuka yi sallar nan da shan sai Allah ɗaukin sarki ya saukar mana aya hafi hafizu ala salawati was salatul wusta wa qumu lillahi qanitin da an ka saukar da ita sai fassara ta da sallah zuhur kuma ita sawa gama cikin wahala kila an fahimta eh eh yace to kuma kokin da mun kai game da ita an ka saukar da wata aya ko ba haka ba za mu zo kai ne mu je حدثني an مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس كانا يقولان الصلاة الوسطى صلاة الصبح إلى فهمت شوف وانا حديثي أنت موشك مكيبيو متن فرقو علي بن أبي طالب متن نبيو عبد الله بن عباس duka su sun kasance suna cewa salatul wusta salatul subh ila an fahimta mun samu hadisi uku ko ko ko mun samu kauli uku dauki kauli akwai salatul mustaf salatul asr dauki akwai kaulin salatul mustaf salatul zuhri dauki akwai kaulin salatul mustaf salatul zuhri ko ba haka ba to in mun ka zo mu yi tankaɗe da rigaya ko ba haka ba sai mu ce mu fara da hadisin ga na ƙarshe sai mu ce hadisin da an ka samu ga Ali bin Abi Talib na cewa ya kai ga Imam Malik ya ce labari ya kai gare ga Ali ibn Abi Talib cewa salatul wusta salatul subhi ko ba haka ba haka na Abdullah ibn Abbas sai mu ce la ya ibn Abbas hadisi ya inganta lalle ibn Abbas kina da fahimtar cewa salatul wusta salatul subhi kauli ne na farko sannan shi na da ra'ayi ko fahimtar cewa salatul wusta salatul asr kauli ne na biyu ai kenan wannan sannan sai mu koma ga Aisha Aisha tana da ra'ayin salatu salatu salatul subuhi kaulin ta na farko tana da ra'ayin salatu salatul salatul asri kaulin ta ya samu kaulin da Aisha Abdullah ibn Umar yana da ra'ayin salatu salatu salatul asari Abdullah ibn Umar sai hada da ra'ayin salatu salatu salatul subuhi rike min wannan shi da kauli biyu kan asar har yanzu Zaid ibn Sabit shi da kaulin salatu salatul zuhuri za suna da ra'ayin salatul salatul asari ila fahimta dukkan su suna da kauli biyu salatul salata kaza na biyu salatul asr amma cewa ga banda ali bin abi talib kaulin wahid ila fahimta salatul wusta salatul asari ba salatu subhi ba salatul wusta salatul asari dawa ga ali bin abi talib riwayat ta zuma imam malik ta hanyar Ali bin Abi riwaya ce kila fahimta in ko matrukun na hadithun da'ifun jidda kila fahimta wanka kan haka imam hadisin Ali bin Abi da shi Imam al-Bukhari ya baito muna hadisin da kace in suna in ambata muku cewa hadisin Ali bin Abi Talib na yakin Hudaybiya yakin Gazwat Khandaq a lokacin da an kai wannan karfiyar a kafirai sun hana manzo sallallahu alaihi wasallam ya samu ya sallallahu sai yanzu aka yi tayi aka yi tayi har rana ta kwabi ba a samu yin la'asar ba manzo sallallahu alaihi wasallam yake shagaluna mala Allahu quburahum wa afwahuhum من أشغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر وانا شيني حديث من علي بن أبي طالب ناسو مبنشي صراحة أما أنا نسكي الله بلا مشكي لما كوي ناسا ألاما وما أتاتي وانا صلى الله عليه وسلم صلح نيم ملعونا آه، شغلونا شجل تدمو عن الصلاة الوسطى دجا صلاة الوسطى واتي صلاة الوسطى سيكي صلاة العصر صلى الله عليه وسلم kuma wannan shine hadisi ingantacce da ya fito ga Ali ibn Abi Talib Imam al-Bukhari ya maimaita hadisin wuri shidda ko wuri bakwai zaka samu inda ya maimaita shi shi yasa la ma dauko wa dai ni lamba min manta amma wajen ɗari uku da wani abu zaka duba Baka samu gani ba? Na'am. wannan hadisi shi ya kore shi ya shi ya fassara mana cewa ne cewa ittifaqin da suka yi kan kauli guda ittifaqin kaulin Abdullah bin Umar daya wanda yace salatul asr kaulin Aisha radiyallahu anha da yace salatul asr daya sannan kaulin a Zaid ibn Sabit da yace dayan shine wa shine yace salatul asr duk da yace salatul zuhuri yace salatul asr ila fahimta da kuma kaulin gudan da an ka samu na Ali ibn Abi Talib da yace ni da yace al-asr shi ya fassara mana salatul wusta hiya salatul asr kila an fahimta amma wannan ta haisu min haisu riwaya sannan min haisu sanad kila an fahimta amma su ɗauki cewa abinda asalatul wusta ga lugata, ko ba haka ba shi yasa sun ka fassara a lugar da suka ce magariba da isha'i cikin dare aka yi ko azhar da la'asar da rana aka yi su subahin ba da rana ba da dare ba ila aka yi ta subahin ai ba da rana aka yi ta ba ka sa cikin sallolin rana sannan ba ka sa cikin sallolin dare to ni an wasa ai shi kenan ko dun ba ka sa ta cikin sallolin dare duk lokacin na ga azumi ba ka cin abinci da kana cin abinci da dare na to ai ba ka cin abinci lokacin sallah sannan kuma ba ka cewa da rana na dun sallar rana asirta karatu haka to ita kuma an bayyana karatunta ina fahimta wasu ka ce a to ai shi ma irin wannan zai ɗauki mi zai ɗauki sallar la'asar zai ɗauki sallar magariba zai ɗauki sallar isha'i ko wacce ka ɗauka tsakanin sallah biyu take wanda ba irin ta ba in ka ɗauki sallar magariba sai a ce sallar magariba ai ta ma suna ciki an ka ɗauki haka nan saboda ni saboda ba a raka a hudu ta ba ba ta kai azhar la'asar magariba ba ko ba haka ba sannan ba raka biyu tare ba shi ba su bashin ba ba biyu ba ba hudu ba nawa take saka ko suka ce salatu da irin haka shi yasa aka ce wasu sun yi fassara ne min haisu lugha ila fahimta amma in ya zan min haisu shari'a wa min haisu sanadi shine salatu mustahiya salatu asr na da fahimci wannan insha Allah ta'ala in ka gurin sai ka nuna mana babu rukhsati fi salati an bani bisa da naka gani هكذا قال مالك وقول علي وابن عباس أحب ما سمعت إلي في ذلك zancen Ali bin da zancen Abdullahi an mafi soyuwa abin da nake ji kun ba inganta ba kila fahimta ta hanyar sanadi ba su inganta ba hakikatan sanadin Ali bin Abi Talib da'ifun jiddan kila fahimta sanadin Abdullahi bin Abbas ya inganta garai amma hadisun mawqufun ala Abdullah bin Abbas ita kuma ka'ida idan ka samu hadisun marfu'u ya ci karo da mawqufun mawqufu ya tashi ko ba haka ba ma min ahadin illa radda wa rudda alayhi illa sahibu hada al-hadith inda aka yi magana haka ce annabi ya fassara haka inda haka tabbaci hadisi ya inganta to ko fassara ba haka nan ba a ta annabi ya yi kila mai ci wannan ba musun aka yi cewa Abdullahi bin Abbas bai ce ba kila an fahimta ba mutum aka yi sai dun ke bai ce mana cewa salatul zuhur ba haka aka mutum ba a abin da aka magana in ya ce amma annabi ya ce ai ba ita bace salatul aka ba kun ya magana babu wata matsala duk ya da sauki kila mun fahimci wannan idan ni ina aiki da wata ruwaya da cewa wani hadisi a waje na inganta ko ba haka ba ni ko ban da illa da wani? wannan kaka magana da kafin ina biya annabi na alawa fahimta ko ba haka ba ina jin lalle haka an kace kuma haka a daidai amma mun ba shi hankali ne in gudiya can bai gare ka ba kare ka mun fahimci wannan babun rukusa fi salati fi sawbil wahid haddathani yahya an malik an hisham ibn urwata an abihi an umara ibn abi salama أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت أم سلمة واضعا طرفيه على عاتقيه. شو أنا صلى ده زني بدا زني kai namiji muka magana namiji ba yawwa kai sallah da zane guda ba irin yanzu ba da alhamdulillah ka sun kai ba ka set 20 30 ko ba haka ba ta kula irin wancan wancan zamani eh a na hadisin Jabir ibn Abdullah yana na cikin Bukhari ya tabbata Jabir ya tashi yayin yayin sallah da zane guda sai Muhammad bin Munkadir sahata da irin jaridu sai mai magana shi ba da ya ta kai sallah zane guda ce to ai na sallah zai kan kuwa waye ku gani ku magana sai in fada muku cewa zamanin mun sallah sallah muna muna sallah da zane guda ina kadda mai zane bi zamanin annabi ko mai zane bi sai kai kamar kana yi kamar kana yi kamar ka samu mai zane bi saboda haka ne in karanta shi ka ana sallah da zane wannan haka take kwarai da gaske in akwai rashin wadata ko kuma akwai uzuri da sauransu ana sallah da zane guda amma da aka so akwai koya in za ka sallah sunna guda ya za ka yi da zanin to shi hadisin zai karanta shi shehu hadisi ingantacce daga imam malik daga isha bin urwa daga babansa daga umar ibn abi salama kun tuna min da shi karatun mu na je na bulugul marami ko ba haka umar ibn abi salama wanda yake manzo sallallahu alaihi wasallam ya gulamu sannillaha wa kul bi yaminika wa kul mimma yalika ko ba haka ba yana abu na gidan manzo sallallahu alaihi wasallam dan dan ummu salama na da baba ne rasu abu salama manzo Allah aure uwa tai ko ba haka ba yayi agolanci mai asali na shi Umar bin Abi Salama din yace annahu ra'a rasulullah ra'a rasulullah ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yusalli fi thawbin wahid yana sallah cikin tuhawu ya yake da shi mustamilan bihi tauba nan take mushtamilan bihi sai an nan sai ka kula da fassara don abin da ishtimali kusan akwai lahi akwai wallin ba ko ba haka ba na san dai waɗanda a ƙauyawa dai iri na sun san wallin ba sun san lahi ko ba haka ba yawwa to wallin ba ba lahi ba wallin ba aka shi aka sun kawai abin da babin ka suna karanta sheka in kana da zane guda kato mai wa'i mai kauri in dai babba na to kai wallin ba ni awwalin ba ka bude shi ka ka dauro shi da bayan ka ka sa ka shi wajen hannunka na da ina ina dun dan zamun ya boko ba saboda manya ba na su su wadannan sun sani yawa ka biyo shi ta hannun ga ka kada shi nan shi ko wanga shigo nan ka kada shi nan ka daure ta baya ba shi anni ba ba shi awwalin ba ba shi awwalin ba to da larabci ana ce mai attawashihu attawashihu ko al-iltihab in kai kai sai a ce mutawashshihan ko a ce mai multahifan salla multahifan bi saudi salla mutawashshihan bi saudi haka aka cewa kila an fahimta amma shi kuma lajewa shine ka kayo gehe guda ka tattaro su sai ka yaba su ga gehen hagu ko ba duka ba shi ko shi aka ce ma ishtimali sai a ce salla mushtamila ila gane salla mushtamila a kula to nan garawi ya yi amfani kalima inda ba wurinta sai ka mu fahimta ga hadisin ya wanda kalima inda ba wurinta ba wane rawi umar ibn abi salam ya wanda kalima inda ba wurinta ba shi yasa suka yi tare hima har ibn abdul barri a cikin at-tamhidu ya ruwaito cewa ya kawo cewa imamu akfash mai lugana malamin lugana ya ce to na an kauce ma luga don in dai wada aka so an haɗi na an kai cewa aka yi mutawashihan amma ya ka ce mushtamilan ba a ce kila an gane in dai wallin ba an kai ba alaji ba shi yasa imamu bukhari da ya kawo ga hadisi shi kuma sai ya kokari ya fassa sai ya ce wal ishtimalu huwa al-ikhtilafu ala man kibai sai fasa yace ihtimal din da aka nuhi nan ba wancan na ainihin luga da ka sani ba a ihtimali na ka kada wanganan ka kada wanganan baya aro na an kai kila an fahimta aro na an kai yasa dun ka kauce ma ce wala yahudi ka yahudi ka kauce ma malaman fito da suka ce ba ishtimalu sammari ma shekh Usman bin Fodio ma ya kawo shi har ya sa cikin bidoyin sallah na cewa ni ayi lahi ishtimalu sammari kurman lahi ko ba haka ba baka ce ga hadisi mushtamilan bi sai mu ce ma wannan ba lahi an ka ce ba wallin ba an ka ce magana ko mun gane to duk ko a ƙara ganewa sai hadisin yanzu ya fara fassarawa me yace in ji Umar bin Abi Salama yace na ga man sallah sallah yusalli fi thawbin wahidin yana sallah cikin tufa guda mushtamilan bihi yayi da shi haka zaka ce ne dai nake wallin ba yayi wallin ba da shi ya kada nan ya kada nan ya ga fasara nan wabi'a a ina ne gane fi baiti ummi sana sakin ta sana kaka yayi wabi'an darfai ala atiqaihi ya kada a kan kafaɗinsa biyun duka wannan nan wannan nan ya ɗaure baya ya ƙara fasara hadisin وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره ان سائلا wani mai tambaya kafin Habina, sa'ala Rasulallah ya tambayi manzo Allah an salatu fi thawbin wahid ya da ana sallah da tawa guda zane guda katon zane ya rika yi fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah ce a ana sallah da zane guda awali kullikum thawbani to ana kowane kula da tuhaji kada kowane da tuhaji hakka tambaya ana sallah guda duk duk tuwa nawa bai kowa in ba guda guda ba zamanin mu sallallahu alaihi wasallam yasa musuluncin ga kai ka same a ha ha ka dole abinka a ha babu wata wahala sun wahala guda in ka kima ta alilu sa'ad ibn abi waqqas yace yunwa ta kwalle mu har karsa abinci sai da ya kasance muna yi kusan same yace muna ci babu abin da muka ce sai shi ha halin batta mu sun ka kwalle babu wani abinci halin battansu sun ka kwalle hadisi ingantacce a cikin tirmidhi kuma shi shimal muhammadiyya to yace amma musa ta ta to ina mai tuhadi ba saboda talauci saboda ana sallah da tuhawa ci gaba shin ana sallah da tuhon guda sadda baka da sai shi ko ko kana da kamar yanzu misali a ce duk kayan wanki ka wanki kayan ka kare kakkan babu wani zane sai zanen matarka ko ko sai zanen katon bargon da aka kwantawa kana sallah da shi ko ba su kushe ka ya halatta kai sallah da shi ga hadisi wa haddathani an malik an ibn shahab an sa'id ibn musayyib annahu qala su'ila abu hurairah hal yusalli ar-rajulu fi thawb wahid ana mutum na sallah namiji na sallah cikin tuwa guda fa ya ce yi kwarai kasan kasan kasan wato da tashin hankali ko ba haka ba ba shi ke nisa kare ba faƙil da hutu aka ce mai mai ce hal da fa'alu an ta zalika kai kana haka kai kana yi ya eh? ta ziki ne ko haka ba ina ce sun da ka sun yaji ko ba mu yana da wata magana in da ka sun yaji ko ba haka ba Eh, kai kana haka nan ka abura kai kana haka nan faƙala na ce in eh, ina haka nan ka za ka jaba haka ba inni la usalli fi sawbin wahidin ina sallah cikin tuha guda yi wallen ba in sallata wa inna thiyabi la ala al-mishjal ga tuwahi garan suna bisa hanga

ce kenan sallah da tufa guda ja'izun ya yujzi ko ba haka ba in ka sa biyu fa hasan dan ka ce fa hasan ko ba haka ba shi ya son kawo ka'idar ni al'auran namiji bakin cibiya zuwa goyi akan ci wannan da kare cikin وحدثني عن مالك أنه بلغه أن جابر بن عبد الله كان يصلي في الثوب الواحد yana sallah cikin tufa guda hadisi ingantacce bukhari ya baki wannan ana sallah cikin tufa guda wani hadisi guda haddathani an malik an rabi'ata ibn abd الرحمن أن ibn بن عمرو بن حزم عمرو بن حزم كان يصلي في قتل الحديث الوحيد قال حديث rawi saboda imam malik مالك rabi'a ربيعة بن عبد الرحمن مال الإمام مالك rabi'atul ra'i babban malami na a wajen fiqhu to shi ai shi amma malamin ma mal a fiqhu kamar da mun ka sha hudu fi shahadu shi amma malamin sa hadisi matsala hadisin kai guda ta anna muhammad ibn amr ibn hazm kana yusalli fi kamisi wahidi shi muhammad ibn amr ibn hazm illan karamin sahabina lahu ru'ya sai dai rubuta hadisi ko guda ga annabi annabi ya ga yana amma bai ka hadisi ga annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma lam yudrikhu rabi'atu ibn abdurrahman ko da ya rasu ba a yi rabi'atu ibn abdurrahman ila mai ta ta haka an samu mai yin gidani ya kaji sai sai hadisi ya zamba ne amma da abin da muka zo ce cewa a aksun ayi muhammad ibn amr ibn hazmi shi ma yana sallah fil qamisul wahid an gane ba a riga guda to kuma hadisin bai yi na tunda hadisi bai yi na shi kenan hadisi bai zan hujja ba ko ba haka ba eh amma dai muna da hadisai ingantattu da sun ka hujja ana iya sallah da zane guda mai kafi ga wani hadisi ingantacce kuma imam mali ya kashi balagan amma ni amma imam al-bukhari ya kawo shi musula wa hadathani an malik annahu balaghahu an jabir ibn abdullah anna rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala man za Allah yace man lam yajid tawbaini wanda bai samu tuwa biyu ba falyusalli fi thawbin wahidin yi sallah cikin tufa guda multahifan bihi shi ne shi wallin ba multahifan bihi shi wallin ba shi dauro nan shi dauro nan shi dauri kuma shi wallin ba wallin ba amma fa in kana thawbu kafiran in tuwan gajere na bai da yawa in tuwan gajere na bai da fadi bai kai in kai wallin ba kila sai kai aka maganin ganin ka tattarren ka ko fal yattazil bihi shi shi kyafto da shi shi daura hai daga cibiya zuwa buwayya sai ya daure shi ke rai sallah ta haka nan akan fuskar lalura ko ba haka ba eh saboda haka ana sallah ne ana sallah da tufa amma ɗazu an ce muna ana sallah da riga wace irin riga riga da tauri kamar irin tawa haka amma in kai sallah ga rigar da irin wannan da suka ce ma wanda ana ce mata riga majazan baba na balaga kun san da ko yawa wannan mai dan Wana abu haka ana ganin komi naka ana sallah da ita haka nan ko ba a yi kala maliku kuma mali ya bada fatawa yace a habu ilayya abin da nufi so ne abin da fahimta an yaji alin da biyu sabi fil kamis rahim shi wannan da sallah ga riga guda in dai riga ce wadda abin gani ka faɗuna ka bayyana abin na hisso shine ni ya kasance ala an ya ja'ala alladhi yusalli fil kamisul wahidi wannan da zai sallah ga riga guda ya sanya ala atiqai akan kafaddunsa ya sanya sauban wani tufa ya rufe aw imamatan ko kai walo da rawani ne ya ko ba haka ba saboda kai sallah kindi ne gashi katu kare sallah haka ne dan wuri sai inda kila an fahimta a gurguje بعض الرخصة في صلاة المرأة في الدرع والقمار ما غيش بكو كينا بابا لم يكوبا هذا شيء كوي رخصة فإذا ما تشي منت أنت والمرأة كلها عورة ما تشي أنت العورة لا طبعا هكذا إذا قسم har ƙasa ma'adal الوجه wal إن بأخذ كبرة ba وانا شيء wannan shi ne kawai da ya zama raji wanda ya inganta ya halatta mace ta sa daga wayan ta ƙasa ta sa hijabi shishishin ita ma amma ba ta da wando ba ta da komi kila fahimta ka eh, riga ta sa mai kabri da kuma hijabinta amma ba ta sa cikin jikinta ba ta sa komi ba ina ba ta an gane ya halitta a yi sallah haka nan babun rukusati an yi rangwame fi salatin mar'ati mace ta yi sallah fi cikin tabbo ko ko cikin doguwar riga wal khimar da mayafi ko da babu wani abu karkashin babu mi babu pant babu wando babu siket ko ba haka ba babu duk wani abu da aka sa karkashi ya halatta ta hanyar lugha ad-dir'u kalimar dir'u tana ana wanda ita ga namiji ana wanda ga mace in kana magana mace kacce dir'u sai a ce doguwan dogon kafta da nan na mata a ba da nan ta mata ita aka ce wa dir'u kila an fahimta amma in kace ga namiji dir'u ana nufin sulke abin nan da yake daurawa duk an sare ga mashi ko wani abu ya buda shi kila an fahimta to in ga namiji kuka umarni da shi ta ta'anifi atta kace ad-dir'u al-khasifat sulke mai kabri al-khasifat amma in ta mace ta sai kace ad-dir'u al-khasif ba al-khasifatu a kan fahimci wannan bangaren larabci حدثني يحيى عن مالك انه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت تصلي في الدرع والخمار عائشة ما تم صلى الله عليه وسلم كان صلى في الدرع تشن دوغون تبو والخمار تسامياني باقول صلح تقومي لتشن كلا سمرا كيا هلت عناي من فهمت أن حديث إن قلت فنو حدثني wancan balaga na nace ingantacce amma mun samu ta hanyar sanadi ne ingantacce wa hadathani an malik عن محمد بن زيد بن قنفذ عن أمه أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب فقالت تصلي في الخمار والدرع السابغ إذا غيب ظهور قدميها wannan hadisi ya da dan illa guda shi yasa yana da dan rauni illa kuma mudibe ta haddathani an malikin lahiya law anan an muhammad ibn zaid ibn qunfudin shi muhammad ibn zaid ibn qunfudin shaykhul imam malik wannan malami imam malik na kuma fika ne ina cikin tabaqatul khalisa ana ce masa muhammad ibn zaid ibn qunfudi at-taymi al-madani fika min tabaqati al khalisa matsala dai an ummi daga uwa tai majhulatu annaha sa'alat ummu salama ita ta tambayi ummu salama ummi ummuwa muhammad ibn zaid man hiya ba a santa ba majhula kila an fahimta amma ya kamata ku ƙara ganewa har an ka ce mutum majahulu ba ha majahuli kafa ana irin majahulun ga namu ba majahulu ba a san shi ba a fahimta ko yanzu misali idan ya zan a ko da mutum duk an san shi ga gari ko ba haka ba amma ba ka taɓa sani ne makaranta zai zuwa makaranta ba ka taɓa sani na kafin ko alif ba ila ko alif bai ita tasowa ko ba haka ba ya kwaɗi wata ƙadiyya ya ce akwai wani hadisi cikin bukari ka za ka kaza ka ɗayan majahulu ba haraka ɗaya ta ba irin wani ajihala kila an fahimta ko da an san shi amma ba a san shi ta ɓangaren karatu ba ba a san shi ta ɓangaren wannan fannin ba ta hau majahulu kaka ce ba a san uwatai ba an san uwatai ko ba haka ba kuma uwatai maula ummi salama ce tabi'iyya ce amma majahula karatunta gawa ta yi karatu ya yanayin karatunta sai ka ce ko ba sai ka magara karatu tana da har da ko ba ta da har da majalula a kan wannan gare ta saboda haka hadisin ya waye gari da iki ko ba haka ba saboda ummu muhammadin shi muhammadin ne zai ibn kunfuzi to ita ta tambayi ummu salama zaujan nabi sallallahu alaihi wasallam ma la tusalli fihi almar'atu min as-siyad mi mace ka ni ka iso mace ta sallah bakari kake salli fil khimari ke sallah cikin mayafi hijabi kenan waddiri asadi da dogon taggo mai kabri amma tabbon idza gayyaba zuhura qadamaiha idan ya ruhe ban kawahunta habbai gaba ɗaya ya sauka shishishif har ƙasa ina fahimta aƙalla kila ya yi ta guda to shi kenan gaba ɗaya ko da ta yi rukuɗi ko ta yi sujuda duk gaba ɗaya ba abin da ka fita naka to ya halatta kai yanzu in ta yi rukuni ana ganin kwararon kahunta a'a in ya yi ta rukuni shishishin abin nan da ya zubo ƙasa shi zai koma zubowa ya rufe bayan kahunta shi ya dirgus Sabiru. wani hadisi ko da ba mu samu wani ba hukuncin ya tabbata hadisin da ya gabata sannan kuma ga wani hadisi na sai mai kara mai kaji وحدثني عن مالك an istiqati indahu an bukair ibn abdullah ibn ashji an busr ibn sa'd an ubaydillah an ubaydil an ubaydillah ibn al-aswad al-khulani wa kana fi hadir maimunata zawj an-nabi sallallahu alaihi wasallam wannan sanadin sai baka tsoro amma sanadin na iya wayar gari ya zalla yayi daga imam malikin yace an istiqati indahu ga wani amintacce wajen ne wani amintacce a wajena ya bani labari ko ba haka ba wannan malamai sai ta magana game da muwabba imam malik ya da ya aika shi haka ya ka koyi sunan wasu saboda dalilai daban-daban ba dalili gudana ba sannan ba a kullum yace ana sikatu mutum gudana ba yakan yuce yakan yuce yakan yuce asali ma kar ku manta an samu fitnatul mu'tazila lokacin wa lokacin imam malik ta maimayo har lokacin imam shafi'i har lokacin imam ahmad bin hanbal lokacin da mutazalawa sun ka samu gwamnati ta shiga hannunsu wani ɗaya daga cikin sun otazili al-ma'amunu da al-aminu wa da kanina zan mulkin suna biyan wani ɗiyan harunu rashidu da muka sani ko ba haka ba yanzan mu'tazalai ne kashe shugaba ya zai da wata aƙida kuma ya aƙida kuma ya samu shugabanci sai ɗabbaka musu ita dole ya wahal da malamai ya tilasta imam malik ya bada wasu fatawoyi imam malik ya kiya kan haka aka fita imam malik aka yi bulala ɗari gaban mutane imam malik duk daraja ta yasa aka mai bulala amma imam malik ya yi tsaye kan ƙauni ne bai canza fatawa tana nan wadda take wasu da yawa suka bi abin da ba abin nan ya zama a kaura cewa imam malik aka danna ta ga jama'a wannan gwamnatin ta mutazalawa ta bata mai shakhsiya da sauransu yanzan ba a tahiya da shi yanzan ko wani an ka sani tare da imam malik yana cin kuda ta ko ba haka ba shi imam malik in dai ba kana da natsuwa su lokacin ba ɗaya eh, fatara da ta faru a lokacin nan in dai ba kana da taurin rai ba da karin hali ba kusa da imam malik saboda gwamnatin ta juya amma imam malik ya tsaya daren daka bai kauce ba har Allah gwada mai wuce wannan wannan shege gwamnati ko ba haka ba don ba kahira ta ba imamu shafi ya zo shi ma aminu ya sai sosai da gaske shi ma ya tsashi sai ya bada da fatawoyi ya ki waɗannan ba da an ka korai imam imam ahmad shi ya zan ummul haba'i ko ko shi an musiba ta yawa bisa garai sai da duk gaba ɗaya duniya ta tausaya mai don sai da yanzu an ka tuwa da kasa ana kwallo da mutuha ana kwallo da shi makaranta ta aka wada ɗalibai ne aka bubbuge su aka kama imam ibn imam ahmad ibn hanbal aka kada gidan yari aka yi mai bulala habbai ne ya caccage aka kada tanka an ka zuba mai aka aza shi daji ana kora ana cewa mutum bai ba da kaulin da aka so ba suna kai suna mai barazana malamai da yawa baraza waɗanda an kasu wani lokaci sai da sun kai saranda sai da sun ka faɗi abin da aka sun su faɗi ta ƙiyatar ko ba haka ba illa sun ka bi ka'idar illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil imani imamu imamu ibn imamu ahmad bin hanbal yace bai taba canza fatawa bai taba canza fatawa saboda ni saboda duniya ta amince ne in ya canza fatawa dan biyu a tuhuma sai da shi ko ba haka ba ko mira yake ko maci amana ko ba haka ba saboda haka wadda take haka take haka ya sani bai a kashe shi yasa daga sani ya samu lakabin imam ahli sunnati wal jama'a waɗannan ma waɗanda sun kai kwan baya sun ka faɗi abin da aka samu faɗi ko wani sai da ya kama ce mai ana mai bulala ga mutane su ce don Allah malam kakka canza fatawa daure ko kashi ka akai mu mun yi raki kakka yi raki musulunci ya mutu in kai raki musulunci zai mutu kakka yi raki musulunci ya mutu shi yasa yanzu imam muhammad a lokacin nan yanzu wata har in kuka ji ma mallacin samu tsakani da abokai ne ita da samu ya zanni ya kaurace mu abokai ne har ya soke su har ya ce ba a karɓar wayar su har ya soke wasu da yawa ko da kuna samun an soke wasu da yawa ya soke su ya ce ba a karɓar wayar su har ya zan an ka kafa sharaɗin cewa a cikin ahadu sunna kwasoki imam ahmad bin hanbal dan bid'a imama ahlus sunnati wal jama'a tare da karo dai dare guda ya mata addu'a gwamnati ta kihi don an yi da shi an yi da shi addu'a ce bai da addu'a ba annabi ma kai ne an wahal an wahal sai an kace kai addu'a a jikin ce ina ai ko shari'a wata ne umma ko to Allah ya sa su jaru haka aka ru Allah ya sa su jaru amma ne da abin ya ki buwaya yadda abin ya ki ya ki sanyewa to shikenan sai ya yi alata addu'a na cewa idan Allah wadanda suna so su addinin ka ubangiji Allah ka kawo mai da addinin ko ba haka ba dare guda Allah ya gaba da shi to ala kullu halin yanzu Na abin da kasu yin wadi irin waɗannan lokuta malamai sukan koye sunan wani duk a san suna tare. kasu jami'in musiba duk shi ya yi saranda ko ko shi ya ce bai iya kuma da sun faɗi suna ce to ashe ka ji mallami ne ku kamo shi ko ba haka ba yawa to an samu irin haka nan da yawa da wasu dalilai suna son haka sai imam malik sai cikin mudaddisin wannan sun ambata mutu uku a wurin sun ce yana yiwa allai ibn sa'adin allai ibn sa'adin abokin imam malik na shakwara imam malik na hasali ma makaranta guda suke sai dai musibar ba ta samai ba don ba a madina ya zanna ba misir ya taso da gama karatu ya cewa ta misira mulkin mamunu bai kawo misir ba sai ya zanni sai ya zan a bai samu wannan matsalar ba to a lokacin na duna musiba ta ya yi cap da suna nai za a aibanta shi a lokacin da ya ka da hadisin ta kuce to yasa hudu sauran malamai lokutan sun bambanta yana jin kila ya kamata a sani yawwa wasu ce shi na wasu ce a makara mana dan bukaili don cewa an kai an inda indahu an bukaili ibn abdullahi ibn ashaddi to bukaili ibn abdullahi ibn ashaddi an san imam malik bai karatu gare ba to amma an san dan makarama ibn Husayn tare Imam Malik yake shina cikin masu kawo ma'ilan Malik labarukan makircin da aka kulla mu kila an fahimta shi yasa ne koyi suna ne yace daga wani amintacce wajena Allahu a'lam Bukair ibn Abdullah ibn Ashad ibn Gadda sai ne Busur ibn Sa'id shi ma sai ne Ubaydullah ibn Aswad al-Khulani shi ma yana da sai ka saduk wa kana fi hajar maimuna to shi wannan ba Allah bawa ne maimuna ta rika shi zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam me ka san yace muna yace muna anna maimunata kanat tusalli fi dir'i wal khimari laysa alaiha hijabu maimuna ta faɗa min tana sallah ga cikin doguwar riga dogon taggo ta sa mayafi ba ta sa komi shi ta ka sallah maimuna matan mu sallallahu alaihi ta da mun ce Aisha mata annabi mun ka sake cewa wa ummu salama duk matan annabi ashe na halatta abu na gaba وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن امرأة استفتته wata mata ta neme shi fatawa shiwa shi urwatu ibn zubair fa qala tace innal mintaqa ala gahar tamala zariya ko bel din da nika daure tiket dina ya shukku ala yana tsuke ya ya tsuke kullum idan sai ya kama ni sosai ban ya sashi afa usalli fi dir'in wa khimarin ina in sallata a cikin dogon riga ta in sa hijabi na ba sai na sa wannan abin da ka tsuke ne ba Ba na ce kware kina iyawa idza kana dirbu sabir idan dai rigar ta kasance mai kabri mai fadi Allah ta mu kawo yadda akwai tambayoyi assalamu alaikum wa rahmatullah a karamakalla akwai tambayoyin can satin da mun ka aje ga kuma na wani karatun da ya dan mai shawara a jasu hakan nan na'am wannan ce akan makalla gane da sallar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sami ya sami abakar yana yi da sahabbai shin raka'a farko ne ya same su ko kuwa sun riga sun yi raka'a eh, eh, abin nan sun riga sun yi raka'a eh, sun yi raka'a farko kafin zuwan sato in sun yi raka'a farko shin za su zauna yanayin da sallar ta kammala ko kuwa za su miƙe don cika sallar lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake abin yake kammala sallarsa to ko da ke tambayar tana da dawo abin ga bayani rashin bayani sosai abin abin da ya kasance mai sallar subahinta wannan sallar sannan kuma raka farinta ta kila in amsa ta yi mai kila zai iya gane sallar subahinta insha Allah na'am wannan yake cewa eh, halil qawlu la yajuzu salatu amama al-masjidi a hadisu rasulullah sallallahu alaihi wasallam am nas laysa aqwa laysa nas inma huwa hadithun aw fatwa mustanbata min al hadith يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تقدموا أو لا تقدموا على فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر وإذا ركع فاركعوا ولا تكبروا إلى آخر الحديث وهذا الحديث دل على أن المأموم يقتدي بالإمام والاقتداء بالإمام يكون في القول والعمل وحتى في تسوية الصفوف وهذا هو cewa yake yi wai da an ka ce liman ma mu ba su shiga gaban mai sallah can gaba ko ba haka ba gaban liman shin hadisi na ko zancen mutane na ce mai ba hadisi na ba gariya ta ba zancen ko mutane na ba istin baɗi na ga an kai ga hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana dai ka shiga ga limaminka to cewa an hana ka shiga ga ka shiga ta kowace yiri ko ka riga aiki ko ka shige can gaba ko ba haka ba duk nassin aya ko ko nassin hadisi gaba da hadisin an karatu ka'ida liman ya zanna gaba shine mi shine ma musu biyo baya hadisi ingantacce hadisin bukhari yana cewa ku yi koyi da ni waɗanda abbayan ku su yi koyi da ku ko ba haka ba saboda haka ka'ida sai ta shata liman shi har gaba to zama gaban liman ka saba ka'ida kila an fahimta wannan shine kenan insha Allah saboda haka ba a yi illa kawai malamai sai ta maganganu game da inganci ko rashin inganci tana yi ko ba ta ingantuwa wannan yan diba a ah, fatawa ibnu taymiya fi salati a cikin majamul fata an ka ɗobo shi an ka cire na sallah ɗai ina da yana da kauri kwarai da gaske ya ta sama kauri littafin nan to in kaddiba ya ba da duk walu game da shin idan limutin ya yi sallah gaba ga liman akwai ta ko babu ya yi magana da yawa alaikum malam da ala eh, da yake wajen karatu ne sai dai matsala ce da take faruwa daidai wannan na ga masalloli yana cewa assalamu alaikum anan don Allah wani lokaci ne ake game sallah saboda ruwan sama shin da an ga hadari ko ko akwai wata alama da ake dubi so wato amsa ban so mai mayawaita sosai ba amma amsa mai faɗi gare ta kwarai da gaske a hasali dai jam'u salatai salataini a hada tsakanin maghrib da isha ko hada tsakanin azhar da al'asr ya tabbata a sunna wannan shine asali kenan ya tabbata a sunna ana hada tsakanin azhar la'asar ana hada maghrib da isha'i a sunna kila an fahimta a annabi sallallahu alaihi wasallam asalin hadawa ya shi ne ba don ruwa ba ba don tafiya ba littahafifi shi asali hada sallah ya ga hadari ko an yi hadarin a hada sallah wannan kiyasi na aka yi hada sallah ya an kai an kai wani abu kamar khaufu shi ma kiyasi na saboda hadisi Abdullahi bin Abbas shi yace haka yace manzo sallah sallan ya hada sallah biyu ma'ana guda da guda azza da al'asar magriba da isha'i sai yace min ghairi khaufin wala safarin wala madarin ba ruwa min ghairi khaufin ba don yaki ba ba yanka tai ba sannan me wala safarin ba ta hiyaye ba sannan mi wala madarin ba kuma don ruwan sama ba saka ce ah, duk shi kenan haka ya hada eh halan saboda ni Abdullahi bin Abbas yace ina ganin din ya sassafta ma al'umma da wannan hadisin ga ashe kenan ana hada sallah don ruwa don yace ba don ruwa ba ashe ma Abu sannan ne ana hada sallah don ruwa ashe ana hada sallah don tafiya ashe ana hada sallah don yaki ko amma ba hadisi guda tan tagare akwai ba annabi ya hada sallah don ruwa ba haka an kace ba annabi ya hada sallah don tafiya annabi ya hada sallah don yaki a fahimci wannan sai dai ta hanyar sai aka fidda wannan ana hada sallah littakhasisi kila an gane wannan kuma ina ji waɗanga hadisai don mun karance su saboda haka ana hada sallah ga duk an haga akwai bukata hada sallah akan ka'idat al-mashaqqatu tajlibu at-taysira wahala da duk an haga akwai wahala to zai kawo mutane sauki sai abin da adda sauki wanda mutane ba su wahala ina fata mun san da wannan a ban tsawaita game da shi saboda rai karatu za mu yi sannan kuma batun jam'u bainas salatain yana nan cikin motsa malik akwai hadisan kuma mun ka zo za mu bi su ɗaiɗaiɗaiɗai da sauran duk aka wanda an kai game da haka nan amma dai mu batta ya halatta ya halatta ce ya halatta a haɗa sallah a da al'asar ko magariba da isha'i inda bukata sai a bata haka ne insha Allah alhamdulillah akan wakallahu wannan tambayar ta shafi karatu ba ta shafai ba <laughs> abin da ce assalamu alaikum malam ina da tambaya shin don Allah malam da ina da ina kai karatun fannin hadisi kuma suwaye sun ka karanta shekashi Allah shi kara ma fahimta in ce in ba da tarihin kaina za a ce na ji da kaina ko ba haka ba zan bari wasu su faɗi insha Allah akwai sun kasan da yawa ko ba haka ba eh zan za a ce na wanke kaina wannan yace muna neman fassarar wa qumu lillahi qanitin ku tsayu ga Allah kuna masu da'a ma'ana ta ku yi magana aya hadisi aya ta sauka na saboda hana magana a hadisin zaid ibn arqam ko ba haka ba وقول الله وقوموا لله قانتين أي مطيعين ساكتين sakitin akwai mai tambaya wadda ta shahe karatu ehin sai a bari saboda yau muka suma in babu tambaya sai mu hamdale nan wata shahe karatu ta yi tsalla da eh, babu komi eh, ba al'aura ba ce kafin tahuna ba al'aura ba ce da huska da tafi tafi ko na hannuwa ko na ƙahu in sun ka fita ba ta tsalla ba ta ɓace ba amma in ba su ba wajen kadamai ni sun ce ta ɓace na kadamai ni bisa bisa al'aurata amma tafin kafa ba al'aurata ba minti biyu eh tafsiri ina zan tafsiri ga azumi wato ya hada ya yi nuna magana da ban so in hadaita ta ba don har yanzu ina kan shawararta mutane sun yi sun yi tafsiri ina cewa ban kai gaskiya yin tafsiri ba gaskiya ban kai ba yawwa don inda an ka ɗauki tafsiri wanda aka yi nai to lalle hakika kai ka san akwai matsala to hakikanin gaskiya babu inda lissara ra'ayi, tafsiri babu wanga shi asali hakikatan su malam kabiru kila ma yana nan yana shaida kan haka shekara duk sai min magana shekara duk da wasu masallatai duk shekara duk sai sai ma magana ina ba su hankuri amma yau kamar ka sani sai Allah ya kado wata kaddara don kaddara ta wallahi niyya ta na yanke ban tafsiri in tsaye ake ban tafsiri amma yau ina ma cikin ina cikin jami'a ana mitin sai wani malami na ya kira ni ga waya kila wasan sani nan wasu ka kai wannan cegumi ko ba haka ba sai ya mun ka gaisa sai ya ce min an zauna an yi mitin akwai wani masallaci da aka sun ayi tafsiri to duk waɗanda an mitin da su sun yi ittifaki cewa ni za a cewa ayi tafsiri wurin nan saboda haka sai yake shawara da cewa ni za a sa ayi tafsiri sun yanke shawara duk wanda ya tambaya na cewa ni sannan kuma sun sa sun ce dama ina na ce ban tafsiri sai in shi yace ni saboda haka shi yana faɗa min yace to ba shawara ta neman ba ya bada umurni na saboda haka son yakan yi tafsiri wannan lokacin tunda duk jama'a sun ce sai ni to lalle lalle shi ya ce dole sai na yi kan haka kan ma in ce wani abu illa kawai abin da zan cewa abin da zan ɗaya zan yi in shirya batun tafsiri amma in Allah sun in rayuwa ta kai sai an yi to amma har yanzu ina cikin shawara kuma inda yana ɗauke min sai na zo musamman na roƙai don Allah ya ɗauke min zan yi haka da shi insha Allah ta'ala bai ma haɗa ni ina na ba bai ma faɗa min wane masallaci na ba wane wuri na bai ma yi magana ba haka dai muka yi magana nace to shikenan alhamdulillah sai an jima sai an jima to haka mun kai Allahu a'lam shikenan ko na'am kwarai da gaske sai dai ba sallar tsakiya aka ce ba ai fassara ta shi ba da daraja ba wusta an ka ce ba tsakiya ba wusta mafi hiciya aka ba mafi hiciyar sallah ita ce wace sallar la'asar Shi kenan shi ne ai fifikon ta Allah ya ce mata mafi hiciya ko ba haka ba to in mun ka ɗauki salloli ga sallar la'asar muna da hadisanta ko ba haka ba Allah fata wuta hutu salatul asar fa annama ma utira fa haluhu wa malu akwai hadisai da yawa Mhm. to alhamdulillah na'am na'am shi ne aka wada ma ko kuwa aka ma tambaya ne ka so tambaya tambaya tambaya haka yake kwarai da gaske ta yi a makaranta ba wannan ai lata babba a tsare karatu kwarai wannan shine magana da insha Allah wannan shine yana tambaya wani hadisi cewa wanda a ce makaranta ta bisa ta yake mala'iku ko amma hadisi wanda yake wa inal mala'ikata Ta da'u hatta ha li talibil ilm haka hadisi yake ingantacce na insha Allah ala kulli halin mu yi hakuri mu tsaya nan ko ba haka ba mu yi hakuri mu tsaya nan kada mu ja akwai ma wanda an nesa insha Allah in Allah ya kai mu sati ko ko in ce bayan sallah ba mu sa lokaci yanzu ba mu san wani hali ya zama ba bayan sallah dai insha Allah in muna da rayuwa za mu dawo kan karatun mu ah, duk abinda muka yi daidai ubangiji Allah shi ba mu ladarsa abinda muka yi kuskure Allah shi gafarta muna ah, ina jin wannan kenan in na da wata sanarwa shi kenan sai ya bamu ba yi ba ko prof na nan prof na nan in prof na nan ya dan albarkace mu da wasu kalmomi ko da biyu duk da dai ina ganin baya nan hmm. shikenan insha Allah subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ashhadu an la ilaha illa tubalika.